فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم ثم جئت على ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 wa كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يبوها masu البركة mutanen wannan gari mai albarka garin gulma da Allah subhanahu Ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya hada mu a cikin wannan gari na garin gulma a cikin wannan banguwa a nan wannan a wannan unguwa ta masallacin kara a cikin wannan lokar gammanta mata argungu a jihar mutakabi a wannan rana mai albarka wato ranar lahadi goma ga watan shawwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina Ali dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin da tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu Ta'ala ya hada mu a wannan farfajiyar wannan unguwa kamar da na ambata tare da mu akwai jagororinmu na wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a musamman da yake aure ne na shugabanni na agaji akwai shugabanmu na agaji na gulmalokar gamman alhaji yusuf alhaji yusuf abdulbaɗi ko wanda allah ya azurta shi wannan ranar ya yi ma 'ya'yansa guda biyu aure muna addu'a wannan aure allah ya taya musu albarka allah ya ba su zaman lafiya allah ya kawo musu kwanciyar hankali ya ƙara sanya albarka a cikin dukkan auratayyan wannan samun irin wannan alkhairi irin wannan lokacin Allah ya azurta mutum da samun aurar da 'ya'yansa ba ƙaramin arziki ba ne kuma Allah cikin yarda da ƙaddarta wasa shugabanninmu na agaji gaba ɗai da shugabanninmu na ƙungiya muna tare da su a wannan wurin yanzu nan muke gaisa da shugabana, gulma wato wanda malam musa gulma yanzu muke gaisa da shi a wannan wuri akwai wato shugaba na ladautarwa na shugabanni na agaji malam muhammad awal wanda yake shugaba ne na ladautarwa ba ma na cikin wannan jiha ba abin ya wuce na kusan mataimaki ne na masu lantarwa na jamhuriyar wannan kasa samu ta najeriya muna addu'a allah ya saka da alkhairi akwai mai girma bardan yola wanda mataimaki ne ma na masu lantarwa na wannan jihar kebbi muna tare da shi a wannan wurin akwai imamu adamu umar shi ma imamu muna tare da shi a wannan wurin da kuma malam muktari eh malam buhari salif wanda yanzu nan shi ne ya gabatar da karatu gabarin da gabatar da karatu muna zuwa malam buhari allah ya saka da alkhairi ƙoƙarin da kuke yi wa addini allah ya gana muku shi a wannan wato nahiya tamu a da sauran dukkan al'umma da muka tare da su a wannan wuri yan uwa kusan irin wannan karatun baka san wani bangare za ka kama ba domin ɓarayi ne na bangaren mata ko bangaren maza kowa yana bukata ga abin da ya shahi ladartarwa da karantarwa idan mu hara da bangaren ɗiyanmu wanda Allah ya azurta mu da su kuma aka yi musu aure babban fatanmu da mu da su shine su je gidajen mazajensu su yi biyayya su mutunta wayannan mazajen nasu su darajantar da su su kimanta su domin da wannan ne auren zai kyawo Allah ya ce subhanahu wata'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa الرجال قوامون على النساء من أموالهم نعم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله idan mun kalli wannan ayar abinda Allah subhanahu wata'ala yake kira zuwa ga mata shine su yi kokari su zama salihan bayi salihan mata masu kyawawan halaye masu kyawawan ɗabi'u duk yariyar ta tashi gidan shugaban agaji ya kamata a ce tana da ladabi tana da biyayya ta san ya kamata ta san abin da bai kamata ba ba ma fatar ba kai ku gidajen mazajenku mu dawo muna jin wasu abubuwa marasa daɗi saboda haka abin da muke kira ga wayannan 'ya'yan namu idan sun je gidajen mazajensu su mutunta wayannan mazajen nasu su darajantar da su Allah subhanahu wata'ala ya gaya muna fasalihatu qanitatu salihan mata sune masu yawan biyayya ga mazajensu masu biyayyar dokoki masu da'a ga mazajensu suna hannuwa ga abin da Allah ya hana su suna hannuwa ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan da wannan mace za ta iya zama saliha ta hada sifata ta zaman ta mutum ne kirki sannan abu na biyu muna kira gare su su duka ma'auratan su zama masu tsoron Allah domin tsoron Allah da shi ne aure yake kyawu da shi ne aure yake zama nagartaccen aure malamai sun ce ita ce kawa wato ita ce asasu kullu khairin fil hayatin zaujiya ita ce asali na dukkan wani alkhairi a cikin zamantakewar aure sau da muna buƙatar wayannan ma'aurata guda biyu su sa tsoron Allah subhanahu wata'ala gaba su ji tsoron shi wajen zamantakewarsu abinda Allah subhanahu wata'ala yi alƙawari wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa man ya yaj'al lahu min amrihi yusra alƙawari ne da Allah subhanahu wata'ala yayi duk wanda ya ji tsoronsa Allah zai kawo masa sauki a cikin al'amarinsa saboda haka zamantakewar aure wata abace mai sauki wata abace mai wahala idan Allah ya taimaki ma'aurata suka sanya tsoron Allah gaba su an gayan nan suna jin tsoron Allah wajen mu'amala su da yaran nan su ma yaran nan suka saka tsoron Allah subhanahu wata'ala gaba to zaka samu Allah ya kawo musu sauki wato a cikin zamantakewarsu abubuwa har a diga buga misali cewa inda kana so ka ga aure mai ban shawa to sai auren yar gidan shugaban agaji wance da wance da ita da mijinta wani, to irin wannan shi ne za ka ga auren ya yi shawa sanadiyar Allah ya sa ma'auratan sun sa tsoron Allah gaba ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله ومن يتق الله يجعل له ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله ذيك مخرجا ايرده شي da sauke Allah zai kawo mafita da duk abin da ya mun tsanani sai Allah ya fitar da su daga dukkan damuwa da kunci wanda suke ciki da wannan muke kira ga ma'auratanmu gaba ɗaya su sa tsoron Allah wannan yayin da aka ba ku aure ku sa tsoron Allah duk wanda ya ga al'ummar ta taru wannan wuri da cijai sarakuna 'yan agaji shugabanni sun taru wannan wurin domin su shaidu wannan auren kai san auren nan ba karamin al'amari ba wasu sun taso daga wasu garuruwa daga wasu unguwanni sun zo su yadda wannan auren saboda ni a nuna aure da muhimmancinsa da martabarsa da darajarsa auren nan tun gabanin a yi shi sai da aka sa sharuɗa aka sa waliyi aka sa sadaki aka sa aka sa to da haka ba daidai ba ne su ma'aurata bayan an yi aure su koma su biyu kawai su walwala duk wannan alaƙar da wannan zumunta da aka kulla saboda haka muna kira gare su su yi tsoron Allah subhanahu wata'ala su yi wa junan kyakkyawar mu'amala Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa Allah الله سبحانه wa ta'ala abinda yake cewa wa ashiruhun na bilma'aru mazaje su yi zamantakewa da mata yadda shari'ar musulunci ta yi umarni addinin musulunci ya tsara yadda za ka zauna da mace ka yi mata mu'amala mai kyau ita ma ta yi maka mu'amala mai kyau domin da wannan ne auren zai yi shawa kuma auren zai yi albarka kuma auren nan ya zama abin murna da farin ciki a gurin kowa saboda haka muna kira ga duka ma'auratan nan su kyakkyawar alaƙa da juna su sa tsoron Allah domin auren ba zai je ko ina ba idan babu tsoron Allah malamai suka ce abu na biyu daga cikin hanyoyin gyara zamantakewar auratayya shine a kyauta taliya a cikin zamantakewar aure Eh, an yaka su da kulla wahidun is'adul akhar wani ya zama manuwansa zai yi zama mai kyau da ɗan'uwansa shi ango ya ƙudurce a zuciyarsa zai zauna da wannan matar tsakani ne da Allah saboda Allah don neman yarda Allah ita ma za ta zauna da shi don Allah da neman yarda Allah ba aure ne wanda aka kulla don neman suna ba ba aure ne da aka kulla don riya ba a aure ne da aka yi saboda mutunta juna da ƙara kulla zumunta to irin wannan niyyar mai kyawu idan aka same ta aure zai shawa Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ذاك أقول بك أثر كيوت السنية a cikin zamantakewar auren nan saboda haka ana buƙatar wannan kowane daga cikin ma'aurata ya kyautata niyyarsa malamai suka ce abu na uku daga cikin hanyoyin gyara zamantakewar wato auratayya mun ambaci kyakkyawar zamantakewa wannan kyakkyawar zamantakewa malamai suka ce ya kunshi alkalimatu tsaye ba wato magana mai daɗi ana so tsakanin miji da mata a dinga samun maganganu kyawawa suna fitowa daga bakunansu Walimci sama ana son murmushi duk lokacin da miji ya tinkari gidansa yawa iyalinsa murmushi ya saki fuskarsa ita ma ana so ta saki fuskarta tana cike da murmushi da fara'a malamai suka ce alkalimatu tsayi ba walibtisa wato magana mai daɗi da sakin huska to ƙanwul muhabba suna ƙara danƙon zumunta na soyayya yana sa soyayya mai ɗorewa ta tabbata a tsakanin ma'aurata to da ka ana so kullum amarya ta ga miji ta kalle shi ta kalle shi cikin magana mai kyawo ta tarbe shi da lafuzza masu daɗi ta tarbe shi da sakin huska da murmushi wannan shine abin da ake so maza muna ganin abin da ke waruwa tsakaninku da abokanku in yanzu kaga abokinka za ka tarbe shi da sakin huska da fara'a har da rungumar juna to kuma mata muna ganin abin da kuke yi a lokacin da kuka ga 'yan uwanku ana rungumar juna ana fara'a ana nuna nishadi to haka ake so mata da miji su ma a dinga ganin su irin wannan fara'ar da sakin huska da wannan nishadi ana so miji a duk lokacin da zai fita matarsa sana iya rike sa hangarka shi kuma ya tarbe ta ya suje cikin fara'a da nishadi in ya dawo da tarbe shi cikin fara'a da nishadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zana waɗannan ababen cikin hanyoyin gyara zamantakewar aure yake cewa khairukum khairukum li'ali yace mai alkhairi cikin ku wanda ya zuba ma iyalinsa alkhairi yace wa ana khairukum li'ali kuma ni na yi kowa yi wa iyali na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kowa iya zamantakewa da iyali yana musu kyakkyawar mu'amala yana musu abu da fare ta rai iyali ne sun samu karantarwa mai kyau daga annabi sallallahu alaihi wasallama su ma suna iya kokari wajen hanyoyi da za su taimakawa wajen gyara zamantakewar malamai suka ce abu da hudu daga cikin hanyoyin gyara alakar ma'aurata domin auren ya yi kyawo sai samu abin da ake kira asabaru alal akhba wato sai an yi hankuri a kan kurakurai da suke iya afkuwa tsakanin muji da mata hasawa sun ce wanda ya ce zo mu zauna ya ce zo mu bata saboda haka lalle sai an samu kuskure lalle wata rana ta lallabiya ta iya ja muji ya yi ba daidai ba ko mata ta yi ba daidai ba saboda mi zaman tare to abinda ake so sai sun sa hankuri a gaba la ya galuwa ahadun minar Uyu abu ne sananne tsakanin miji da mata ba wanda zai yi fita daga aibi ana iya samun aibi daga ɓangaren miji ko aibi daga ɓangaren mace wasabaru fi'un, wato naza'at shi kuma hankuri yana duke wato dukkan wasu abubuwan ke iya tasowa a cikin zaman aure saboda haka muna kira da wayannan ma'aurata baki daya da dukkan ma'auratanmu su sa haƙuri gaba su sa yahuwa gaba su sa kau da kai da dukkan abin da ke waruwa in ya zo na kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawali ga masu hankuri cikin maza da masu hankuri cikin mata Allah ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima cikin da Allah ya zana innal muslimina wal muslimati har ya kawo masu hankuri daga cikin maza da masu hankuri cikin mata Allah ya jumlata su gaba ɗaya ce duka wayannan a'addan addallahu lahum magfiratan wa ajran azima sanan yan uwa ku san da wani abu shi hankuri shine jigo na zamantakewar aure babu yadda za a yi aure ya yi ado ya yi kwalliya sai an hada shi da hankuri domin dole haka kuskurenta dole ta yi ka. to saboda haka sai kun sa hankuri gaba in kuka sa hankuri gaba wannan hankuli shi zai taimakawa wajen samun kyakkyawar zamantakewa hankuri na daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنما يوفى الصابرون أجرهم واتقوا duka ayoyi ne ana mai tattara gaba da suke magana akan muhimmancin hankuri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaburar da mu game da muhimmancin hankuri saboda haka muna kira ga ma'aurata ku zama masu haƙuri da juriya a cikin zamantakewa auratayya aure yakan yi kyawo ta hanyar hankuri da juriya abu na biyar malamai suka ce shine a tagafulu an zalalat wato kauda kai daga kuskure so da yawa za a ga iyalinka ta yi ba daidai ba amma ka dan kauda kai haka Ka yi ka ba gani ba ke ma da so da yawa za ki ganin mijinki ya yi ba daidai ba ke ma ki dan kauda kai to aure yakan yi tasiri ne ya kyau a lokacin da ma'aurata suke ɗan rafkana ga wasu abubuwan da ake musu na kuskure ba za ki ce duk abin da an kai miki za ki ɗauka biro da takarda ki rubuta ba shi ma ya haddace ya kiyaye ran da wani abu ya taso duk ke ce sai ki amaye abin da ya miki irin wannan yana sa aure ya samu matsala saboda ana takar abubuwan da aka jima ba a yi ba ana sake dawowa da su saboda haka ana son a tagafulu anar zalalat wato kau da kai daga kurakurai da ake samu a cikin zamantakewar aure laisa kullu yi yu'asabu alai mala ce ba kowane kuskure ne ba wato za a damu da shi akwai kuskuren da mace za ta yi namiji ya kawo bai gani ba akwai kuskuren da namiji zai yi mace ta yi wabba ta gani ba kuma shi kenan an yaye ma juna an ci gaba da mu'amala amma in aka ce duk wani abin da ya haɗa ku sai kun yi magana sai an yi surutu sai an ɗauki magana an kai wurin uwaye sai an ɗau magana an kai makwabta to irin wannan nasa aure kullum tashin tashino baya kare masa abu na shidda al-ihtiramu al-mutabadil wato musayar girmama juna ana so ma'aurata su girmama junansu su mutunta juna kowanne ya kimanta ɗan'uwansa ya darajarta ɗan'uwansa uwansa ya fazul karama wa yamna'ul ihtiqar kowa ya kiyaye ba ɗan uwansa martabarsa da darajarsa ya guji wulakanta shi duk wani abin da za ka yi darajarta da martabarta ta rushe karka yi shi wani abin da za ka yi martabarta da darajarta da ƙara hauhawa ka yi ƙoƙari ka yi domin samun zamantakewa mai ɗorewa malamai suka ce na gaba a da'ul hukuk shine bayar da haƙoƙi miji ya ba matarsa haƙoƙinta ita ma ta ba shi haƙoƙinsa babu yadda za a yi zaman laya ya samu matukar ba a kiyaye ma juna haƙoƙinsu ba sai ke kiyaye mai haƙoƙi ne shi ma ya kiyaye miki haƙoƙi daga cikin haƙoƙin da yake da shi a gare ki kada za ki je wani wuri sai ke izini ne shi kuma ya sani ya baki izini in kika nemi izininsa ita ta lalura ko ita ta bukata ya ba ki izini ki je domin lalura ki? ya kuma zaje akwai masu wakewa da kulli suke yi har rashin layiya mata suka yi ba sa bari a je asibiti in mace ta zo haihuwa ba a bari ta je asibiti wato a auna ta irin wannan duka kuskure ne ka ce mata ka hadda awon ciki ba ka bari ta je an wuce wannan wurin ya an kai magana ka ce ai kai ku bakwai kuke mamakku har ta gama haihuwarku bar ta asibiti ba na wancan lokacin ba irin yanzu ba ne nauyin abincin da aka ci wancan lokacin ba irin na yanzu ba ne abubuwan da ake samu sabon allon da ake yanzu ba irin na da ba ne saboda haka iyalinka tana da bukatar zuwa asibiti a ba ta dama ta je asibiti tana son ganin yan uwanta ta kai ziyara ka ba ta dama yan bukata ta taso na ziyara yan uwa da abokan juna a ba ta dama ke kuma ki nemi izini kuma inda aka ce ki je ki je inda ba a yadda ki je ba kar ki je kada ki kuskura ki shigo goma mai gida da wani cikin gida ko da ɗan uwanki ne in ba da izinin mai gida ba ko kuma a'a shi mai gidan ya zo tare da shi ko kuma zai zo tare da wani muharramin ki to in ba haka ba kada ki kuskura ki wannan ana so mace ta kiyaye da wannan shi ma miji ya kiyaye mata haƙoƙi kada ka dinga shigowa da abokanka barkatai cikin gidanka har abokanka sun rama iyalinka ko ba ka nan haka ɗaya za zo gidan a yi daba a yi hira da iyalinka sannan a yi gaba kada a yi sake irin wannan ku zo masu kishin juna ka dinga kishi iyalinka ka dinga kishinka duka wannan haƙoƙi ne da ake so a kiyaye su domin samar da zaman lahiya mai ɗorewa malamai suka ce akwai al'afu wasan yahuwa da kawo da kai da yawa an tsere muna wannan wuri babu abin da ke sa aure ya ɗore irin yahuwa duk sanda wani abu ya taso tsakaninku aka yi matsala aka shiga matsala ta zo na ceto, da allawa da ka yaye min ka ceto na yaye min karki sake Bai hana gobe ta sake yi in ta da kuma ka ce na yaye miki eh saboda haka irin wannan malamai suka ce yana sa aure ya kyau daga cikin wayannan hanyoyin malamai suka ce akwai izharul muhabba nuna so da kauna ki dinga nuna mijinki so da kauna ya dinga nuna miki so da kauna ana nuna miji so da kauna ta hanyar girmama shi da darajar tashi da rashin wadin suna ne kuskure ne ki kama suna ne ana ce mai dan dare sai kike dan da da zuwa wannan kauyanci ne yanzu sai dai baban wanci maman wa wani kai ma ka daina kira da sunanta irin wayanna abubuwan su da ake so miji ya binciki mace sunan da ya kayatar da ita kai ma sunan da ya kayatar da kai ka dinga kiran ka da shi eh sannan daga cikin wannan abubuwa girmama iyayenku mutunta su darajanta su yan wasanni tsakanin mata da miji karka kunkume ma mace ka shiga cikin gida ka sha kunu ka ɗaure wannan ba daidai ba ne abubuwan suna da yawa kasancewar na ga sakatare mai gaba mai dakatarwa ya zo ya min tsaye kikam kuma daidai ne alhamdulillah yan abubuwan da na faɗa allah sa musu albarka kurakuran da muka yi allah ya yi muna muna ƙara addu'a ga shugabanni na wannan gari na wannan kungiya ta jama'a ta izalatul bid'a wai ka mata sunna Allah ya kara musu albarka wannan lokal gamma tamu shugabanni na wannan lokal gamma tamu Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu jagora muna addu'a ga shugaban majalisar malamai ta argungu lokal gamma fadilatul dr sheikh imam suleiman bawa argungu sun sauko suna nan karo yanzu magana gada akai sun sauko cikin koshin lafiya da aminci muna roƙon Allah ya kawo mana su gida lafiya cikin kwanciyar hankali ibadar da suka je yi tafi mura Allah ya karɓa musu wannan ibadar tasu Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin damuwa da matsala da muke fuskanta wannan auren Allah ka sa mai albarka wannan auren Allah ƙara kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsa da dukkan auratayen musulunci a nan nake cewa فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma ina godiya da karinci da mutuntawa da aka yi mini a gayyato ni aka ce in zo in ce wani abu wannan wurin na gode assalamu wa rahmatullahi wa wa Madan Nasiru Abubakar Nera babban limamin masallacin Juma'a na Sarki da Muhammad Nera da ke sabon garin Bariki a garin Argungu kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta